yaya an ka karar an kore ta kai har da tara tara tara fa kace ta wajen dubu ɗari biyar kaga ya janyo kansa ya janyo kansa ya za a daman kai faɗa da kafin Allah ƙwarai kuwa eh ina zuwa ina zuwa da Allah barin abin nayi bako na ji kana magana dubu ɗari biyar ko wani ne kai gudunmawa gidan marayu ina ba gudunmawa kai ba wani ne wanda ya ƙi danginsa ba dai wancan ɗan uwan honorable madari ba shi rabaran abdu madari ba ka san ka san wai wai ya za a ce Allah ya kafa abu kace kai bai kafu ba to ai abin da ka ga kon Allah malam hannabi eh fada fa aka yi aka ce duk wanda ya ƙi sharan masallaci yayi ta kasuwa wannan haka yake ko ba gaskiya ba to ai yanzu ja'i da ikon Allah kuma yanzu kar to to to da zai tafi kotu yana zuwa kuma kotu tace na wannan ban Allah shi yake da gaskiya saboda haka ma mun ci ka tare da dubu ɗari biyar to malam handafi yanzu idan ka duba honorable madarin nan albashin nan ma idan ya karɓa ba su suke ci ba shi da lokacin da zai tsaya ci albashin yana harkar al'umma shine dole mana madara ai mutum ne sosai ma kuwa kuma mu fatan da muke yi guda ɗaya ne zuwa da yawa ma so muke wata mu ji ha ƙonunuwa in Allah yarda kuma guda ba yarda haba mana ai barka jin gaya maka Allah yarda in gawo ne yazo haka ne speaker muke sare in Allah ya yarda speaker nan ta tabbata malam Hanafi in Allah ya yarda mutumin nan fa kawai hakuri ne da tawakkali da kuma rike Allah amma kujerar da yake kaiwa ya girme ta ya wuce mukamin ta ai ban baka labari ba ya da ruwa ne ina nan zan je gidansa in bashi wani sako da al'umma suka bani gaya masa ka san Allah ah, mutanen dawakin kudu ne suka ga ah suka leko wara suka ga duk wata wadda take wara duk wata wat ba inda ba a gine-ginen masallaci da makarantu ba suka ce kai wannan wannan dan majalisar jiha ne ko na tarayya muka ce na jihar mu ne suka ce to dan Allah dan annabi mu yanzu muna so a yi maja a hada a hada karfi da karfe a taimaka a tafi ka fada kwarai ko a tura ban Allah nan ya tafi Abuja zabe mai zuwa zabe mai zuwa ai mu za mu tura shi karka manta shi fa madari gaba ɗayan ka dauki rayuwarsa mutum ne ne tawakkali mai nisabi mutum ne wanda duk wanda ya ce zan ja da madari to ka ja da ikon Allah domin kafi ne na Allah wannan haka yake Allah ƙara ɗaga kafaɗarsa. amin ubangiji Allah ƙara ɗaukaka shi kuma ba ma dan uwa ba ko wani ne ma ce zai bakin ciki a filar wannan Allah ya kaure Ka kaga yanzu dan haji dan dan dan haji ake ce mai ko dan amarya ai ka janyo ya janyo dan amarya haka kawai ka ja da kafin Allah wa ba ka ci amarya bare ko tana nan hannun tana nan tana nan ba ni na sani kuma ta fita ko tunda ba ita ta mana ba Allah ya ƙara zaman lafiya amin amma madari madari madari ai ba zan kida da madari ba Allah ya shiga mahaifiyarsa ka san mahaifiyarsa ta harasu Allah ya gafarta mata to ai mutuwa tai tana salati wannan haka yake ita ce ta aje tarihi a unguwar nan kwarai kuwa ta mutu da sirri ta mutu tana salati kuma ta mutu da tawakkali kuma tana shi masa albarka kuma ta mutu tana shi masa albarka kuma ta ce maka kula da sallah ka rike al'umma ka mutunta al'umma ka daraja al'umma ka yadda cewar mukami Allah ya baka zai tambaye ka ranar gobe wannan haka to ka kula da duniya ice na kula baba Allah ya miki albarka tace kai ma Allah ya ma ka san ka san yana da madafun iko fa ai da su ai ko kula su baban nan na yana nanu Musa ai adananu in ka kula in ana bada zo daga ratuti a siyasa ya gada wannan haka yi ka lokacin da ya kamsula ƙwarai kuwa ai babu irin aikin da ne ba ba ne fa kamsulan da ya ajiye rekod a local government din warawa wannan haka yake ba talauci ne ka Allah san ba kuma ilimi ne kashi wannan haka kuma bukata ce ta kashi ta taimaki jama'a wannan haka yake Allah ya kara riko da hannunsu amin ya Allah Allah da su ka kara duba su ka duba su Allah kara duba Allah amin madari Allah ya ji mu Allah ya ji gamu manka mahaifanka kuma Alhaji Rabi'u Allah ya gafarta masa amin ya Allah Allah ya Allah ya sa ya huta amin ya Allah na gode sa gaba ɗaya duniya Allah ka shafe su amin Allah ka shafe su kuma Allah ya muku albarka iyalai ne Allah nagode nagode eh bari ai naji daɗi ai wannan magana da kai